نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم يا أخوة مسلمين ga kujera ta da ta malam malam assalamu alaikum alaikum assalam ya gida al'amura malam adalla ba tare da ta lokaci ba ga tambayoyi na nau'i daban-daban waɗansu takardu daban an kawo musamman nan waɗansu cikin wayar salula malam tambayar ta farko a ah, ne ita yana cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi mana ina tambaya mace ne kana tare da ita sai ya kasance ta ɗau ciki sai ta je asibiti ta zubar da cikin baka sabi ba kuma ba ta gaya maka ta yi wannan ba so dai ba so ba ya hukuncin wasannan ni ne umar daga yola town alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشأن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ko shakka babu ana an yi kuskure guda biyu kuskure na farko shi ne na zudda ciki zudda ciki ba na tashirya musulunci sai ya zama da lura don cikin zaman zamansa hadari ne wa uwa ko ga ɗan da aka haifa kafin wannan cikin likitoci suka ce a zub da shi saboda zai taɓa lafiyan uwar ko kuma ainihin ɗan da ta haifa akwai hadari ta ci gaba da rike cikin wannan shari'a sai ta ba da dama wato ainihin a zub da shi saboda lalura ta shiga amma haka kawai a ce mace ba ta son ciki ta je ta nema zub da ciki wannan haramun ne a shari'a musulunci sannan na biyu kuma ta je ta zubar ba tare da izinin mijinta wannan ai tare na mai jinta ta ce amana ai fita haka kawai ma ba na zuba ciki ba haramun ne mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da ta nemi izinin sa balantana kuma ta je ta zuba ciki wannan akwai cin amana a cikin wannan al'amarin saboda haka a nan ta yi laifuka manya-manya guda biyu kuma abin da take kuskure ne lallai ta gane kuskurenta ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yi istighfari Allah ta'ala ya yafe mata na wannan babban laifi da ta yi na da ciki sannan na biyu kuma ta je ta tuba wa mijinta ya yafe mata na wannan laifin da ta yi amma ko shakka babu duk mace da take irin wannan ai ba mace ce ta gari ba in dai ta ki ta daina to gaskiya bai kamata ci gaba da zama da ita ba saboda duk da ciki ai ba kamin abu ne ai albarkan aure shine ciki shine za to malam wannan ya zama ruwan dare yanzu a Allah da yawa wasu mata suna cin amanan mazajen su su mazajen ba su sani ba eh kawai sai mace kawai ta bushi iska su da su ya su kan sirrin mata sai mata eh. sai kawai sun sai da za su buɗe a cire ciki kawai su mata sai su tambayi zuwa ta unguwa shi eh, kenan kawai kai kana nan kana ganin mata ko tana ta ta zo Allah ya sauri Allah ya sauri ranar cin amana ne kuma Allah zai tambaye su tun a nan duniya za su gani kafin su je lahira don zalunci Allah ta'ala ba ba bari sa sai an je lahira tun a nan duniya kuma ba zai hana ruwan sama sauka yanzu ga halin da ake ciki eh? na zafin nan da wallahi duk sune suke ja mutane bala shi yasa duk lokacin da aka rasa ruwan sama dabbobi suke tsinewa masu sabawa Allah daga cikin eh? kwarai yanzu a hadisi za su tsine musu sai Allah ya tsine muku albarka ko ku hana ruwan sama dabbobi ko nan suna tsini wa masu abin Allah to yanzu akwai wanda ya fi mai zuta ciki masu zubar da 'ya'ya wani mata mata a gidan shekin da zai ta zubar da shi a abola darensa wannan dole masifu su dinga samu mutane hadirin sai ya haɗu sai watsi sai watsi kamar za a yi watsi ka gaba wani irin zafin da ba saba da shi cikin damuna ta Allah wannan idan ba mutu ba muka koma ga Allah ba ta musifan fa karuwa ke yi kuma karkar tamanin wai sai kai da kake abu ne musifan da ta samu eh. da kai da wanda mai da wanda ba jin musibar su za ta haɗe mutane gaba da wata ko fitina kan za ta shi ban nan zai zama mai kuma hasi hmm. ku ji tsoron fitina ba ta samun iya wanda suka zalunci kawunan su ba iya wanda suka yi su ne suke samu kowa da kowa abun sai zo ya game gaba da to da aka ya kamata su ji tsoron Allah shi kuma wannan mini ya dauki mataki a kamata hmm, sabon wani abu na tsaya sosai wannan ba alkhairi ne gaskiya ga hmm. sauka to bayan gaisuwa mai yawa malam ina tambaya mutum ne cikin azumi bai da lafiya da yi azumi ba har kwana goma sha biyar sai ya rasu to za a yi masa azumin ne ko ya masa ka ake so a biya masa saboda ya shi mamma ta wale da shan musa an wali mm. da wanda ya mutu ana bin sa azumi yan uwansa su biya masa mustahabi ne ba Wajen yi ne amma musu ne a biya masa mm. in ba za a iya biya masa ba kuma a ciyar masa mm. ya ce assalamu alaikum malam liman ne ana zargin yana buga ƙasa wasu sun ce ba za su bi shi ba ya hukuncin aka zargi sai a tabbatar an haka dan za a iya zargin sa kuma ya zama ba haka ba amma an tabbatar lalle yana bugun ƙasa yana duba yana kokar ce wannan bai halatta bi shi liman bi shi sallah ba tabbata za ka masa nasiya in ya daina shi kenan bai daina ba a canja liman amma zargi kawai baya yanke hukunci don zato ne wani. zanna hmm. la yughni min al-haqqi shay'a zato baya tabbatar da wani abu na gaskiya sai in an tabbatar da abu haka yake mm. sau da haka ku tabbatar da ku kafin ku yanke hukunci mm. wani kuma malam liman ne yana yawan bata a sallah kullum sai ya yi ba'adi ko kabli mm. kuma yana sauri kafin ka yi ruku'u ya dago ya matsala da wasu zo nan da shi a siya farko wannan saurin bai halatta ba don duk da cewa an ce mutum yana yawan mutane limanci إذا ذ صلى لكم بالناس فليخفف ان فيهم السقيم والضعيف او الحاجة إذا يوم يوم تاني صلى اذا انصت وتسلم كبير صويتا سودا اقوي مرا لا فيها اقوي ميروني اقوي ميبقاتا اما بعد ان يكون كيف كوكا بالامام كيف اقوم تكارك الكاتب اي عبد الله بن عبد الله كان رسول الله صلى اخف الناس صلاه في تمام مثلا سماياته هو ان صلى da sauri amma kuma cikin cika sallah ba wai irin sallah ma ba irin sallan sabai na da wanda za a dade ana bai ina cika ruku'u da komai yasa ni da yazo ai bai cika ruku'un da sujjada da manzo Allah cika koma kai sallah ba kai sallah saboda haka kuskure ne abin da yake sannan na biyu wannan yawan rafan wanda yake kai na cewa ni ya shiga sallah yana tunanin abubuwa da yawa ya kamata hankalin sai dawo jikinsa a masa nasiha abun ya yi yawa ba shakka rakanwa ba wanda bai zai yi ba don manzo Allah sa sama ma yana yi amma kuma in abun ya yaka yana nuna tunani kake kan wasu al'amura na duniya a suke shagaltar da kai saboda haka sai a zaunar da shi a masa nasiha da gyara wannan ya ce malam mutum da yana tare da matarsa uwarsa ta matsa sai dai ya sake ta wai tana da ta kafa tun da ya aure ta wai bai tsina da kamai ba ba abun eh, abubuwan sama sai watsewa suke eh. ah. ya ce ko me za a faɗa wannan mahaifiyar don yanzu haka tana sauraron to farko ne wannan abu ne na gaibu ba ya halatta mutum ne can ko wani ya ce shi ne sababbin talaucin wani hmm. a ce ta na fara kafa ya kai kasan kin san gaibu ne abu ne a fili Abu ne a fili saboda haka wannan ba ya halatta kuma arziki na Allah ne ko ya auri matan ko bai aure ta ba hmm. in dai talauci wani sai zo zai talauci in kuma yana in kuma mai arzikin ne koya zai arziki mm. kuma da yawa wa'inda aka ce hakan ne suka yi aure sai arzikin su ya ja ba sai aka ce matan ta na faran kafa sai mu ce saki matan kuma ya ƙara talaucewa mm. kaga ya bar Allah kuma gashi arzikin bai yi ba saboda haka bai halatta in wannan irin wannan camfin ba ba wata mata da za ta talauta mutum Allah ta shi ke jarraba bayan sa da talauci da kuma ainihin arziki sau da aka yi tawakkali ga Allah ita ma uwar ce tawakkali ga Allah kuma yi tawakkali da lafiya ko hasbu mm. duk wanda ya dogara ga Allah Allah yana ainihin azarta shi abin nan Allah ya isa masa kuma zai azarta shi inda ba tsammani mu abin da muka sani a shari'a mace tana kawo arziki a ce ayon alkur'ani kuma sai maganganun sa don mi ta ce, wa in ya tafarwa kalin ne za a kula saboda haka kowa Allah ta zai wadata shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa abana ah, sai na abubakar da cewa adi'u Allah fi ma amarakum min an-nikah yunjikum wa wa'adakum min al-ghina ku bi Allah cikin abin da ya umarce ku na yin aure Allah zai zartar muku da abin da muku alƙawari na na arziki in kai aure Allah zai zarta ka to wannan Allah zai zartar maka da wannan sannan haka nan Abdullahi bin Mas'ud ya ce in iltamisul ghina fi nikah ku nemi wadata wajen yin aure ku yi aure don ku wadata to wannan shine abin da ya tabbata a shari'a Allah in kai aure Allah zai wadata ka ko wadata ta zahiri ko wadata ta zuci amma ba magana a ce aure yana ka wannan kan babu shi a abin a shari'a saboda haka dai tunda yana son matarsa suna ci gaba da zama ko mata ta kirki maganan a can fa a ce tana da farar kafa wannan babu shi a shari'a kuma bai kamata ba ya kamata uwar ainihin ta yi tunani cewa ko ita ba ta san gaibu ba ya sai ta tabbatar da cewa wannan abin kare zama shishigewa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaddara danki zai arziki zai Allah ayi halin arziki an Allah ya kuma kowa an ga an rubuta masa arzikinsa ba zai mutu ba sai ya cinye wannan arziki hmm. in ta zarta kaddara mutum baya zai iya Allah ya samu dace wannan ce assalamu alaikum mataji malam na dau azumi bayan na yi sallar asuba na kwanta sai ni mafarki wani yana so ya yi jima'i da ni sai na farka da na zo tsarki sai na ga wani abu mai yauki da ya azumi na in ka azumi na na maki da ke wanka mm. don wannan mafarki ta ke nan kuma ga shi ruwa da zo don an kai maza na sa sama idan mace ta yi mafarki don yana sa zuwa da ita shin ya za ta yi wanka maza na sama ce za ta yi in ta ga ruwa mm. da tun da ta yi mafarki ga wani zai sa zai kuma eh. ruwa ya fito mata wannan mafarki ne kawai ta yi wanka wannan ruwa mai yaukin mani ne mm. saboda ka ta je ta yi wanka amma azumin ta nan ala'ayyar assalamu alaikum malam menene hukuncin maida wa miji abin da ya kashe idan aure ya ƙi amma laifin na matan ne wannan shi ne ake cewa kulli wani ya halatta shari'a mace sai ta ki zama da namiji ba shi miji ne yake sai da ita mm. sai zama ita ne take son ta rabu da shi to ya halatta ta fanshi kanta ya ce shi sai an mayar masa kaf abun da ya kashe ko kuma ya yanko wasu kuɗi misali in ya kashe dubu ɗari biyar sai ce a bashi dubu ɗari uku ko kuma ya ce a mayar masa dubu ɗari biyar ko ya ƙara ma ya ce a kawo dubu ɗari shida don yanzu aure na tsada hmm. in ya rabu da ita zai ƙara aure ne wannan duk ya halarta a shari'a matuƙar ba shi yake cutar da ita ba in ya karbi wannan kuɗin ya karbi halal amma in shi yake cutar da ita kuma ya nemi sai ta ba da wannan kuɗin wannan zalunci ne ubangiji ta ba zai bari ba ranar biya. to wani ce assalamu alaikum malam akwai ran da ba ni da lafiya da mata na sha azumi mai gida na ya dawo da rana ya ce shi ma cikin shi na ciwo sai ya karya azumi sai ya bukace ni na ce mishi da rana sai ya ce mini ai dukkanmu ba mu azumi ya matsayinmu matsayinku masu kuskure inda kun yi shi ne ne kawai mutum mara lafiya sai zai iya saduwa da iyali wani ne shi lafiya ah. mara lafiya ka abinci ma ba da kare ke ci ai wannan kam kawai matasan da sun fake da gudu ma za su harbi kansu na ne saboda aka baya halatta karke ta da shi yawa in dai ba da lafiyan kan ba zai ma sha'awa sama ba za ka motsa ba ba da na yi ah. wani biyan bukatansa ko za ka wancan kawai da ya tun da ya same ki ba ki azumi shi kuma ko ta bukata sa da yake sanawiya ya fake da cewa cikin sanaci ba ya halatta in kun yi sai kun yi kafara na to wanda ce malam yaya matsayin goro da laya a musulunci to eh, akwai sabani a tsakanin malamai akan abin da ya shafi laya in na ayar alqur'ani don ayar alqur'ani ne wasu sun tafi za a yi wasu kuma sun tafi ba za a yi ba hmm. amma shawarar da muke bayarwa shine mutum ya haƙura ɗin ya rike addu'o'i tun da akwai shakka a cikinsa saboda haka wasu da suka ce za a iya yi sun kafa dalili cewa alƙur'ani waraka ne za a iya yi da wannan kuma akwai daga cikin su akwai su imam malik sun tafi cewa in dai ayar alƙur'ani za a iya laya da ita to amma buru wannan babu shi domin mazala sama ya wani yana ya dan sa haka ya dan abin nan ya haramta shi kuma abdullahi masaud ya ga wasu sun dan kulla zare haka daga cikin iyalan sai tsinka kashi ya ce ba ya halatta sannan idan kuma ba aya alkur'ani ba ne wannan kwadun malamai babu sabani sun ijimali haramun in dai wani surkulli aka ya ka kukkulla ba kuru da laya kone iri in dai ba alqur'ani ba ne wannan babu sabani a wurin malamai magabata cewa wannan abu haramun ne ba a yadda da shi ba sau da haka bai halatta a sashi ba shi yasa muka ce na qur'ani ma abu abun da ya fi a kaurace masa me yasa saboda wanda zai baka layan nan zai sa maka sharadin karka bude ta kaga baka san menene ya ya kulla a cikin kuma tun kana yin na qur'ani har ka da kuma kana yin wanda ba na qur'ani saboda haka don mutum ya kare kansa kare ya faɗa haram ya hakura da maganar laya da guru ya koma kawai zuwa ga addu'a don addu'a ita babu shakka akan ta babu sabani akwai addu'o'in da manzon sama ya na kare kai ka dinga kare kanka akwai irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil mm. akwai la hawla wala quwwata illa billah akwai istighfar wanda zaka dinga akwai zikirin da ake da safe da zikirin da ake da yamma in ka dinga wannan zaka samu kariya a wajen Allah ta'ala in ka zo kwanciya ka karanta kul huwallahu da falaki da nasi ka karanta ayatul kursu ka shafa a jikinka duk wannan kariya ce wannan matsala ta sun ba da shi wanda ba a shakka a kansa mm. amma wata ya dinga nemo su layi da guru yana sa a jikinsa a gaskiya wannan akwai hadari a cikin wannan al'amari na. to wannan kuma ta tambaya ce salamu alaikum malam amin bayani wanda matsaloli ne suke iya zama matsalolin warware aure to wannan ce tambaya a shi ne warware aure kuma rarrayar da yawa wadda aka aure misali a cikin zuwa an yi aure ba wani ba sadaki sai a warware shi mana hmm. sai zama an warware aure wadaka ko kuma ya auren abun nan kan auren wani hmm. kaga shi ma za a za shi ba auren da muke ba ko irin auren mutuwa kamar a ce ya aure zuwa ni dan lokaci shirya ta fata wannan auren shi ne abin da ake ce wani kawo mutuwa ko auren ta hallu hmm. mutum ya aure don ya halatta wani ne saki sake ta sake uku shi ma nan in shirya ta gano shi za a warware shi to za ka yi auren ana to nan kaɗan za mu waya نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان طه ده فرع الغنى بسم الله نعم، نعم. عليكم السلام ما قبلها تتم بيان تو بسم الله na ba mu ta ce ko daya ba na to da ya tashi sai mu mm, ta ce ko cikin gashi aka ce ta ce daya ne ya abin da to sake uku a kalma ɗaya nan can da ya fi manci sake ɗaya ne don haka ne aka yi a zamanin mazana ta salama sai ya ɗauke shi a sake ɗaya zamanin umar abubakar shekara biyu shi ma sake ɗaya ne zamanin umar shekara biyu na farko saki ɗaya ne daga baya ga ana wasa da saki wanne saki uku wanne wannan ma goma ma mm-hmm. to sai suna mara ce tun da kuna wasa da saki kuma ga Allah yana kushi man irin wannan sakin duk da ɗaya yake barinsa sa ce to daga yanzu wanda ya saki mata sa saki ba kalma da zan zartar masa cewa saki ɗaya uku ne mm-hmm. yayi haka don ya ladabtar da mutane mm-hmm. to kaga wannan shugaba yana da damar yin haka wato ne amirul mu'minin ko khalifa Yace ce duk wanda ya saki mata su saki uku remedy ta ba ya sai ya haka saboda ladattarwa mm. amma a yanda yake kuma na ji mafi inganci cewa saki guda ne wasu malamai sun tafi akan magana sai na umar saboda wannan ladattarwa ta ci gaba ne mm. to amma abun da ya fi da zancen da ya fi inganci shine saki ɗaya ne yawa kwasawan a cikin kushi yayi ko ba a cikin kushi ba inda kalma ɗaya watsa su ba mm. sai a ɗauke su ɗaya saboda shine hukuncin mazala sassama da kuma ainihin wato su sahabbai amma in mai da ita zai zama wani tashin hankali da zai raba zumunci ba za a fahimci juna ba to ga wannan muna ba da shawara kawai a hakura don da wasu ko dangin matan ko dangin mijin su zama wasu gamsu ba to ga sai abu da yake zumunci kuma kamar su wani dai wannan shine in har kun gamsu da hakan in ba wani matsala za ku iya kuma a Na na'am na'am to ne saboda mai gidana Allah ya mishi rasuwa ji ganshi Allah ya mishi shi Allah ya ba ku wanda zai rike ku hmm. a ina kuke da zama to Allah ba ku zai fito ku tsakani da Allah to amin ya rabbal alamin na gaba na alaikum salam lafiya kalau muna tare ne da mara lafiya yayin bai da lafiya wallahi kamar ba su da cikin iska ka kuje gudun wurare da dama yanzu ya yi wata tara ko goma haka. Aiki a hamaniya da su ina ina din nan duka domin na ta noma dai har yanzu don Allah kaunace mu da addu'a kuma in akwai jin da za mu kai shi a watan mana. Allah ba shi lafiya. Allah ba shi lafiya. Allah ya yi musu. Kamar zai tafi a'a baya cin abinci na kwana biyar wani lokaci shida baya zama baya bacci baya karanta. Allah sarki Allah ya yi a ci gaba da addu'a ana jarrabawa abin na Allah ne Allah ba shi lafiya ayin maganin bature bai ba za a iya neman irin masu rukiyan nan Ayin ta ce wai sun je wani su usmaniya o oh, duk eh, eh, su ne suwa ne ne ta addu'a eh, ta addu'a نعم نعم ماذا جاء طب طب فلان تسبيح طب يعني لأن صلاة التسبيح أنا أترندى الحمد لله ما أنا هي أنا أي أنا أترندى الفاتحة بسرعة وما أنا تهيأ طب بسم الله alaikum salam nake ina so a min karin bayani a kan sallar eh, mashaƙari da wuce to yadda ake yin ba, ana ciki fatiha da surori ne ko kuma ya ake yin shi na wa ake yi shafa'i da wuce ne yi haka a biyu ne ana karanta abin sabbin a farko ta biyu kuma kullu ya alfa wani. sai a zauna sai a sallan ne witiri kuma raka ɗaya ne a karanta fatiha a karanta kulhu Allahu sai a yi ta sannan a zauna a sallama to na gaba alaikum salam sai dai ba ma ji sosai yawwa eh ai malam mun yi mun yi mun yi cikakken bayani da yawa sai dai akwai tsohon program din za su sa ranar jama'a insha Allah wata rana na to sai kuma ina ganin wanda suke shan yanzu saka ya je ne ko da ya taba mara tambaya cikin su sai ke cewa ai ita taban wiwi ba ta sa maye kuma idan suka sha suna cikin hankali su sun san me suke yi shin ya wannan yake da kuma suka ce wai su idan lokacin sallah ya yi da ba bari sallah na wannan yake nake sai tambayar ta farko da wacce mun ajiye ta wata hmm. shafa ka ba su razan din ke wacce ba ta tambayi a siffanta mata sallan gaba eh, eh, da ga ji da bayani ne shi da da kanta da doro raka a biyu ka sallan raka biyu ka sallan ne da ne saba akan shafa akan safa okay kuma kuɗi ke ne to shafa akan safa ya Kita saboda dah da suka yi ta zuwa akan jawran amma akwai sharadi sharadi na farko safan dengan zama mai wanda in ka shafa itu ba di ka ji damshin ruwan a kafan ka ba shine wanda ake shafa amma dan siraran nan ba a shafa akan su sannan na biyu kuma sai kana da cikakken alwala kafin kasa saboda ya zama daidai da kufi mm. to idan aka yi haka za ka iya sallah guda biyar da safan ah. sannan idan ka abun nan kuma ne daga ba kuma sai ka sake cirewa sai ka sake yin alwala ka sake mewa amma lallai tabbas ya halatta ya shafa akan jawra eh. sai wasu malamai ne suka yi ta kawo shi lafiya malam bari wannan to bismillah lafiya haka gajiya ana ta Allah ina fara addu'a ta ce muke ni ina fama da sharri irin shaidanu a jarin da suna damu na sosai Allah ya yi to shikenan za mu ci gaba da addu'a kuma ci gaba da daidai maganin a jaraba an nonon bai yi face yana Allah ya yi Allah ya bada lafiya madalla a dokin fatan wancan amsa mm, haka dai shafa ah, hadisai ne suka zo ana shafa kan jawar mm. to sai wasu suka yi ta sa sharuɗai wani ya ce mai kauri wani ya ce mai duhu wani kuma ya ce sai yin akwai fata a cikinsa min fokki min tati eh, jiddun makarozon to duk wannan dai abubuwan sai aka ga ba su da wani hujja mai karfi na cewa dole don an ce sai an sa masa fata ya daidai da kofi kenan don kofi dama da fata haka dai to amma lalle ya zama ne yana da kauri wanda za ka ji danshin ruwan a kafan kamar za ka ji danshin ruwan to ka wanke kafan mana wannan shi ne to eh. sanamun da ke son yan masu fahimta shi ne shafa a kan safa rukusa sami ba suna ba ne wato an baka dama za ka iya ba wai in kai ya fi lada ne a kan kawanke kafanka ba ke zama da mu a nan ba mu fahimci wannan matsan sau da ba mu da sanyi na lalurar da za a ce sai ka sa safa a kafanka ko kuma a cire wanda zai zama maka damuwa ba kaga mu sai zama na kawai ka cire safanka kawai kawai ke kawai shi kenan ka fita daga wani samani amma da kawai kasashen da ake sanyi irin kasashen jordan palestine lebanon syria da kasashen turai din su ingila da su nan eh, shirashe da sauransu wannan sai ya zama na safa lalura safan ma dole ka sami kauri irin lokacin da kankara ta kai kuma to cire safan damuwa ne alwalan ma sai da ruwan zafi za ka yi ka zo ka cire kafan ka sai ka zo ni ba za in sanyi kafin ka mai da safa to irin wannan kaka sai mu ya dinga shafa misali ni na zauna a jordan mukan yi wata hudu muna shafa akan safa sai dai kawai in kai sallah biyar ka tuna yanzu kai sallah biyar ba sai ka cire ko in kai wanka in ka cire sai kai alwala sai ka mai da ka. amma in ka tashi ko da asuba ne ka tashi ko sai kai shafa akan safan ka oh. za ka haɗa safan kuma kaman guda uku kwaya ɗaya ma ba zai wadatar da kai ba saboda bala'in sanyi ɗakin da za ka kwanta sai ka dumama mashi sai da wuta sai ka ta sa burguna a jikinka da rihuna kafin ka iya yin bacci to kaga irin wannan aka ce kowace alwala sai ka cire safan ka sai ka shiga kunci to shi san ana maganar ya halatta Aisha ba akan safa mu ba za mu iya fahimtar da zuwa hakan amma in kana da irin wannan kashin ah. za ka cewa to ai wanda ya zama lalura da za a ce ma sai ka cire safan ka da ka shiga tashin hankali da ka shiga kunci addini kuma ma da alaikum fi dini babu kunci a amma kawai muna alhamdulillah da sauki jibeta muna fama da zafi ma zafi ka cire sabon ka kawai ka kuma dan sha iska ba da wancan sai mutun yayi ba za a ce kuma mm-hmm. yayi kuskure ba sai tambayar shi ta biyu ke cewa mutum yana ganin waɗansu suna azumi suna sallah kuma suna shan wiwi mm-hmm. sannan ya musu magana suke cewa abin da ya danganci ai ba ta kusa da hankali wa ita wiwi mm-hmm. da ko sun san abin da suke sun san lokacin sallah sun san to wannan abu ne mai kyau a ce dan wuri yana sallah ai an mu ci gaba ko ba ka ma ai wanda ba sallah ne to da in mutu yana shaye shaye yana sallah ai abun a yaba masa ne bangaren sallan da yake yi sai a kushe masa kuma bangaren shaye shaye na akwai masu shaye shaye da ba sa sallah kwata kwata kuma matukar yayi sallah yana cikin hayyacin sa Allah zai karbi sallah hmm. in yana cikin maye ne to wannan kam ya da zina mun la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu hmm. Allah ta ce kar ya ku wanda ku imani kar ku kusanci sallah kuna masu maye sai kun san me kuke faɗa hmm. saboda haka kenan wannan ana tamanin zai shirya ma mutum yana shaye-shaye yana sallah akwai alama asali a tare da shi zai tuba ma ya daina shaye-shaye saboda haka masu shaye-shaye wajibi ne ku yi sallah kuma wajibi ne ku bar shaye-shaye saboda haka wajibi biyu ne akan ku in mutum ya sallah din ya biya wannan bangare saura kuma bangaren shaye sa ana bin sa bashi ah. to na gaba alaikum salam yawwa

ta ce mijin na fahimta ita ne tana karatun alkur'ani in mijinta ya zo sai da daina ta daina karatun alkur'ani ta saurare shi kama haka nake fahimta hmm. wannan gaskiya ne gaskiya ne karatun alkur'ani mustahabbi ne kuma haka wani Mijinta kuma wajibi ne ta saurare shi so da tana karatun alkur'ani sai mijinta ya shigo hmm. sai ta ajiye karatun alkur'ani ta tambaye shi me bukatarsa in ta gaya masa ga abin da nake so imin kaza i kaza i kaza sai ta in ta gama masa bukatansa shikenan sai ta ci gaba da karatun alqur'ani in kuma yace babu wani abu ta ce in ci gaba da karatu nan ta ci gaba da karatu shi shikenan sai ka ci gaba da karatu alqur'ani amma miji ya shigo gida kina karatu alqur'ani ki share shi a gari ba bata yadda da wannan gaskiya a komai da lokacin sa wannan kuma yau ta yi sa ne wannan sai ki biya masa bukatansa daga ba kuma in baya nan ko ya baki dama ki ci gaba da karatu Qur'ani alhamdulillah ah. wala lafiya na'am bismillah yawa malam ni ina da tambaya to na aika da bayan kuka daya eh na aika to bayan ko kuka daya na'am sai ma sai wani ruwa ya zo yake fita hmm. tsawon kwana goma. Na'am. Na'am. To yanzu kuma bayan kwana biyu sai kuma jiri ya zo. To. Da wannan jinin haila ne ko kuma da ina a rubuta da bayan. To. magana. ne hmm. bayan wata ɗaya. Hmm. sai jini ya dauke. Mm. sai kuma kwana goma mm. wani ruwa yalo idan na zuba mm. daga nan da bayan kwana biyu sai kuma na jini ya zo ta wannan jinin jinin haila ne ko koya to zai zama na haila tun da an samu kwana goma ne tsakanin wancan da wancan kuma ta ce wani yalo sannan kuma wani jini ya zo wanda lokacin yalan na ba ta sallah eh to lokacin yalon kuma kamata in in ya zo mata yalan kamar yadda haila yake zuwa hmm. zai iya zama haila shi amma in ya canja alamun da ta nuna kamar ba bai kama da na hayan ba wanda za a iya ɗaukar sa cewa ba haila ba amma na biyun biyu zo shi wannan man tuna ba na ba bane ba na ba ne ba zai zama wani matsala ba amma na biyun nan da ya zo shi kuma jinin al'adar ta ne ya dawo domin an samu gab da al'adar ta ya kai dawo saboda haka za ka bar sallah har zuwa iya kwanakin al'adar ta ko kuma lokacin da jini ya ɗauke hmm. in ya ɗauke kafin kwanakin sai sallah in bai ɗauke ba kuma sai ta jira lokacin al'ada ta yi kare shi kenan sai wa. to salamu alaikum wa alaikum salam mana ina da tambaya ne ga haka to mun ne da mijina cikin azumi mun yi sabon aure haka to ba mu san ba ke ba mun yi wasanni ya yi to uku amma ba mu sadu ba yanzu da Allah san ba kyau ba cikin Ramadana dai wallahi ba mu ba to to ba to to yanzu ya zamu yi to me ya faru da kuka wasan na babu ne fita ne a babu kuma kuma ya sadu da ni ina ina gama haila ban yi wanka ba kamar sau biyu da shi yanzu muka zo muka ji wa a cikin ramadana ya eh, samu yanzu da ce cikin ramadana da rana eh to ina eh, fahimce ta kamar abinda ina ta kala biyu ne hmm. wato dai sun yi wasa da ramadana da rana amma ba su sadu ba to akwai je matsalan kuma shine al'adar ta ya ɗauke sun sadu to amma wannan kuma ima ya zama da daidai a ramadanan ko kuma a wasu kwanakin da hmm. kamar fahimtar da haka ya abin da wata da kamar ya nace mun da rana ta ce eh wata ji ba ne ba ta ba da an hmm. so don ta kore magana sun sadu da rana kaga ta tsaya akan wasan ne kawai na magana to wannan azumin ko yana nan bai karye ba wanda ba wanda ya saka hana wasa da nan saboda zai iya kaiwa ga a tafi zuwa ga saduwa din saboda haka tun da ba a saduwa Allah ya taimake ku sai ku kiyaye na gaba mm. saboda komai zai iya faruwa amma azumin ko yana nan ba masara sannan kuma mace idan ta gama al'ada sai ta yi wanka ake saduwa da ita don an sadu da ita ba ta yi wanka ba to wannan zai zama na akwai matsala duk da cewa makawa a hanafiya sun tafi za a iya yin hakan saboda haka bai kamata a yi hakan din ba don bangi ta za ta wai tsaro na kani bai ko kuwa azan fata zai ne sa hmm. sun kafi ba za ta farabu wannan hatta ya tafi wannan fai za ta da hana fata wannan min haisu amara kuma hmm. ku nisanci mata lokacin da suke al'ada kar ku taba su sai kar ku kusance su sai sun sai sun yi tsarki shine sai jinin su ya yanki sai kuma aka ce wai za ta ga harna in suka yi wanka fato wannan ku zo musu mana ku sadu su sai sai sun yi wankan kenan za a sadu da su saboda haka kuskure ne suka yi amma su yi fari shi ma ba wani abin nan muna jin ki assalamu alaikum wa alaikum salam. na yi na kala ina da tambaya ne to wato da kana azumi a watan azumi sai suka yi mayar da wanda baya sallah suka yi ne kana azumi eh. irin da dare kuka nan bayan yayin sallah asan sai kuka haɗu da wanda baya sallah menene hukuncin wannan suka sadu eh zina kenan kai da shi eh ba wani tubar da za ka yi to ai ban ban fahimta wannan tambayan ba a fahimce ta ba ta kuma ta ce suka yi ina tare da mu ta ce kamar sai suka yi romance da wanda baya sallah kamar suka ce suka sadu da to to sa sa an shi kan zina kan ko da musulmi ko da ko ko da wanda ba musulmi ba duk ɗaya ba ya halaka in kin samu dama ki sake bugowa domin ba wani ci tambayan ki yadda ya kamata na Abdullahi ne ke magana daga Maragadi. To. Kana kuma ina bayan yau kuma na samu sai wa Allah ka dara. Ai alhamdulillah yau Allah ya kasa mu. Kuma na samu ina guda uku ne. Wai bari shirya. Bismillah. na farko akwai hadisin da na karanta haka dai annabi sallallahu alaihi wa wasallam idan mutum ya faru da matarsa zai sake koma mata da zai yi a alwala kafin ya koma to nan mace mata halaka ta yi alwala ne ko mijin kawai to tambaya ta biyu na biyu kuma ni mata ne zan yi sallan kasar mm. to ban samu damar na yi sallan ba har na ison garin da zan yi. to ramakon sallar da zan na kasaru ne ko zan na na uku na uku na maka ne ne ta haka to da farko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum tarsa mm. zai koma saduwa da ita mm. yayi alwala mm. ita ma za ta yi alwala ne to zahirin hadisin yana magana akan namiji in zai sa da iyalinsa yana sai koma je alwala saboda ya fi nishadi kamar yadda hadisin ya faɗa amma idan matar ita ma ta dace alwalan ai bai bacewa alwala ai aikin alkhairi ne amma dai ya fi karfi bangaren namiji din don shi ne abin da zahirin hadisi ne na ta miji ta biyu mutum ne matafi sallar ya kasar tana kan shi hmm. ya isa gida inda zai ce hmm. shin zai rama zai rama kasar zai ko ko ainihin ya danganta da ya isa gidan lokaci ya wuce ko a cikin lokaci ya isa in a cikin lokaci ya isa dole sallar gida zai yi misali ya dawo gida kafin rana ta faɗi bai yi a zahar da asar ba mm. dole zai yi raka a hudu domin lokacin shi yana nan mm. amma da kafin ya dawo sanda rana ta faɗi so gida ka gana bin sa sallan kasaru mm. ba za ka idan ya zo rama kasarun su zai rama ka kare to na gaba bismillah bismillah to eh bayan sallar ya samu ba mu ci farkon ba bayan sallar ya samu zai eh, ya rama ne za ya mutu kenan ai ba mu ci farkon ba ne kika ce na ce ba aha zakar sallar da ana yi safiyar sallar nan ba to zakar da kai hmm. na sun da sun kai da shi ba in ba da shi ne Allah ya ɗauke masa wanda hmm. aka ba sai ya biya ba bayan sallah hmm. lokacin wajibcin ya shige amma in yana da shi ne bai yi ba to ana bin sa bashi bayan sallah sai ya biya hmm. na'am wa alaikum salam lafiya kala alhamdulillah Allah ana ina da wasu yan tamboyi to da na'am wato ya fitar da wani kaso akwai kason da bai fitar ba to akwai mutanen da yake to sai ta ce ko wannan kudin da yake zai iya ya bar ba ya gaya musu ne ko ba zai ko ya bar musu ya ya ba su to na biyu kuma game da

na farko mutum da ainihin mm. mutum zakka mm. ko ko da yake yana bin su ba shi. Mm. shin zai iya ainihin zakar ya bar musu bashi a matsayin zakka mm-hmm. wato ban kana bin mutum bashi sai mu lura bashi zakka da za ka iya biya masa abin da ya biya ka shi ka taimaka ne ko kansa ka taimaka don za ka zamu yi tallo da mutane bashi kamar dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya mun yi zo cire zakka sai ba su wai su biya shi bashinsa kaga wannan ya taimaka wa kansa amma in tausayinsa ne ya sa to nan ma sharadi misali wani ya ci talaka ya ci bashin dubu goma dubu ashirin bayan da hanyar da zai biya sai ne ya taimaka masa da zaka ya biya to za ka bashi kuɗin a hannunsa idan ka bashi in ya ga dama ya biya ka in ya biya ka sai ka karba in ya ga dama kuma ya tuna wasu matsalolin sa wanda suka fi wannan sai ya biya bukatan ka kuma baka yi sai ka karba in ya kai in irin wannan matsayin ne ya baka to biyan zakan yayi amma ba maganar zamiya a ce wai a'a na yana bin sa kuɗi to shi kenan yanzu sai buga marwa dubu ɗari da nake bin kan nan na baka zakan su bai yi ba ai baka fitar da kan ka ba sai ka miƙa masa in ya ga dama ya biya ka in ya ga dama ya je ya cika ne gidansu su to kaga in ya biya ka ya halaka ka sai mamanta tambaye shi ta biyo mutum ne mai bugun gasa ko don duba sallah mm. sai daga baya da kai ya tashi sake sallah in ka gaskiya mai bugun ƙasa ko duba ai boka ne ba a bin sa sallah don ne bi sallah sallah sa bakai yanzu ya tabbata hakan ne ka gane ka sake sallah to na gaba salamu alaikum wa alaikum salam malam na da tambaya na'am muna ji a yi raɗaunin tsam ne wai dan fahimci bayar. na ce irin yin alwala ba ɗaki irin ban ɗaki yana ɗaki ɗaya yin alwala ce na nan ko haramun ne ba wani na jasa a bandakin ba ni damuwa in bandakin zamani da za a wanke a sabuwa ba ni damuwa in akwai na jasa kuma makaruki ne mm. abin da ya fi a yi a waje in a kuma a cikin bandakin kuma da wajen yi na muna ji alaikum salam lafiya to da safe an yi a kan malam ya kasa biyar na suna biyu da kafin kafin a za kuma za ka yi biyu sosai ban ji sauran ba. to abin nan sanikan kwatik kenan da jami'a to hadisin yana manzo Allah sa sama cewa duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu a cikin yini da dare Allah zai gina masa gida a aljanna sai hadisin yace arba'an qabla zuhuri wa raka'atayn ba'da wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa raka'atayn qabla al-fajr kai na fila raka hudu kafin sallan azhar kin kiyaye wannan sannan kai biyu bayan sallan azhar kai na fila biyu bayan magariba kai biyu bayan isha kai biyu kuma kafin asuba su ne raka fati in mutum ya kiyaye wannan to zai shiga abin da za a gina masa gida a aljanna to na gaba muna ji

da kayan da ake sakawa misali maza hmm. ana so da gwiwar iya cikiya shi ake so mutum ya rufe alawar shi kenan ko hmm. to malam ya yi mutum ya kai shi gida yana sallah kuma bayan shi ana kallo zai wuce sallah na'am to shi wannan yana ainihin kalubalantar waɗansu masu bugun ƙasa ai malamai ne kuma suna karantarwa to malamin annabawa ne ai annabawa ne ba sa saba wa Allah ko da ka malamai akwai wasu saba wa Allah da yawa mm. ko da ka duk malamin mm. mm. da yake bugun kasa boka ne ko da yana karantarwa yana karantarwa karantarwa sa daban wannan kuma abin da yake nuna to da ka inda an tabbatar da yana buga kasa wato yana yin duba ko yana bokanci ko yana karantarwa ko tafsiri yake yi haramun ya bi shi don wani abin da yake yin shirka ne yana da awan sanin gaibu ne ba wanda ya san gaibu kuma sai Allah subhanahu ba. za ka ba za a bi shi sallah ba shi ma yin sallah sama bata ta karuwa wannan sana kuma wanda ya sallah bayan sa ba za ka ba wanka da wani malamin ta kansa a duba aikin sa kawai ba kowane malami ne ake koyi da aikin sa uh, yawanci malamai abin da ana koyi da abin da suke fada kaɗan daga cikin su kuma suna aiki da ilimin su ana koyi da aikin su saboda kan aikin mutum ya saba karantar wansa kuma sai a ce za a yi koyi da aikin sa ba zai yi ba sannan na biyu shine ke mutum sujjada waɗansu sai su sujjada bayan su ya kwaye. Hmm, na je na magana an ce al'auran mutum eh, daga cibiyarsa zuwa gwiwan sai kamata ya rufe eh. don yi sallah bayan sa'awar ne wato wannan ya waje baka rufe ne abin ya waje baka rufe wanda in baka rufe shi ba Allah zai tambaye ka daga ka zuwa gwiwanka hmm. amma sauran jikin ma ya kamata ka rufe ka rufe su kai ado musamman a sallah kudu zina ta ya zina amanu hmm. ko ya bani ku kudu zina ta kuma inda kulli ku rigi adon ku ko wani lokacin da za ku sallah ba za ka ba iya al'auran ka kawai ba cikin ka ka rufe Allah ya bi kuma akwai maunan sassari ya gidan Sani. Ah. sai wata ya gan shi yana sallah ya fito zai tsaye masallaci kansa ba komai ba rawani ba hula ina za ka je masallaci ce yanzu inda wani taro aka gayyace ka don Allah za ka fita haka ya ce a sai ce wallahi a hakuri ta jama'a da Allah shi ya fi cancanta a masa ado da za ka zo bayan ka akwaye ka ce ka zo sallah na masallaci yanzu in taruwa ka gaje ka za ka je a haka haka ba za ka sallah sa ta yi amma kuma abin da ya ba daidai ba ne domin ba al'aurarsa ne a waje ba bayan sa ba al'aura wani amma abun da ya kuma bai karrama sallar yadda ya kamata ya karrama ta koyi da rajata ka za ka kuskure ne abin da ya yi amma kuma sallar sa ta yi to wannan ya tuno mun mutum abin da ya danganci wani kira da wani bawan Allah yayi musamman makanikai da suke makotata da masallacin juma'a yana da kyau su ainihin kawata masallaci da kaya masu kyau wasu sai ka samu a lokacin da suka tashi kawai ana kiran sallar juma'a kayan da suka yi aiki din nan haka za su gaskiya akwai kuskure suna bata mutane kayan su kuma suna bata shimfiɗan masallaci ya kamata manzala ta sallama ya ce yanzu zai gagari, mutum ya zama yana da rigarsa ta sana'arsa da rigarsa kuma ta zuwa masallaci sau da ka sai ka zo da rigunan ka masu kyau in ka zo sana'an ka ka cire ka samu wani dan daki ka ajiye sai ka je ka fito da rigan ka na sana'a lokacin sallah in yi kuma ka je ka tuɓe ka sa rigan ka mai kyau ai ya fi mutunci kuma ma mutum mutum dole ya sahu da kai zai sake da kai amma yadda farigunan sunan suke su ga masallaci za ka ga mutum ma ne na kafa kafa kar a matsayin kuma mutumin ma ya kara da cewa in kai daga cikin su zai wani aure nan take a lokacin suna da kaya za su zo da shi to wanka a dan gari da za su kai ta baci in zai je wajen budurwa safa yana neman aure ai bare tafi da wannan kaya ko sai gana ko surkin sai na zon garin ta ai bare tafi da wannan kaya to za ka gana da ubangiji ta ala sai ka samu kayan ka kuma na yin sada to na gaba salamu alaikum wa alaikum salam lafiya tsarar ma al'awar alhamdulillah ina iya mana ina yi kuma a yi matsayar eh, da ake eh, eh, ban da abu mu Allah ya da'a amin mun gode da ya ma da kwaya ɗaya ne don akwai wani ne kuɗi in ɗauke a masallaci ni a haka aba abu ne a annawa ya kuma uwa uwa a aba a mutum in ɗaya a a annawa na ma'ai a aba uwa kuma uwa uwa a jami'in na gane dama to ba da lamala ya ji ta dama ce tambar shi ya ɗaya ne tal eh. ya ce wakansu yau na ji shi raɗan wala ah. ai na fara gano lokacin aka shiga masallaci eh. in ana so a haɗa ƙafa da su eh. ba sa so a haɗa yatsu Tana kai yatsu suna janyewa eh. suna <laughs> to gaskiya wannan bai yi ma mm. abin da sunna ana son a haɗa ƙafa da ƙafa alkabu bin kafa almanki bil alqadam bin qadam haka magana ke cewa a haɗa kafaɗa da kafaɗa a haɗa ƙafa da ƙafa mm. idon sawun nan da mm. ya siti da idon sawu amma mutum yana tura ƙafa kana janyewa to a shine mace zama zana sama ya ce sawo su kuma fala tahtalifu fa tahtalifa qulubukum ku daidaita sahun ku kar ku saba sahu sai zukatan ku saba malamai suka ce abin da yake sa zukatan ya saba shine kai kana kawo kafan kai na janne hmm. kai na dole ba ka ji kaushin sa ba ah, kai kana matsawa ku ne sauki ko ba son ya halda ka ga nan ya manka kin saba to shikenan daga nan sai zuciyan ku ta saba sai ka kafa ah. amma in wannan ya kawo ka hada sahun ne inda ya kamata to zuciyan ku sai ta halu ko in mai kudi ne kai talaka ya san ba abin nan talaka ya san baya kyamansa yana karama shi amma in aka ce za a dinga janye wannan to shi zai kawo sabani ya ce wannan ba halatta to bari mu sa ta karshe a yau amma kafin kuma baban Allah kai mu bismillah salamu alaikum wa alaikum salam tambaya ta da wai da na da ake kirkire cikin azumi da karanta karatun alqur'ani wanne ibada to magana na filfilu shi ne komai da lokacin sa mun sha faɗa da daddare kan kayan sa ai na na ne wannan nafilun da aka shar'anta na tarawih hmm. in kuma ta hajjo kai ta hajjo in ka samu raran lokaci sai kai karatu alqur'ani hmm. amma da rana kuma da yake babu wannan nafilun shi kuma kai karatu alqur'ani ya bi akan kai ta nafila da rana saboda ibada kowace da muhallinta hmm. kowanne yanzu misali lokacin da ake tafsiri ka je ka saurari tafsiri shi ya akan ka tsaya kana karatu alqur'ani ko ka tsaya ka kama nafila hmm. saboda mai amfani wanda za ka yi zai gyara maka addinin ka zai gyara maka imanin ka shi kuma wannan lokacin time din sa kenan hmm. sai ka samu wani lokaci kuma wanda ba wannan lokacin ba hmm. nan kuma sai ka karanta qur'anin ka ko kuma ka kama yin nafila ba kamata mutane su dinga fahimta ko kowane abu a ajiye shi a muhallinsa shine falalansa kada kai shi a wani muhalli wanda ba shi ba Allah samu dace jama'a masu sauraro da na kusa da na nesa muna fatan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi wannan mahara ta mutu alkhairi da shi nan dai azumin kamar kai ya kare wannan ainihin alheri ba mu a ce ainihin ci gaba da ainihin shekara ga baki dai kullum muna zuwa wannan lokaci ba don muna jin daɗin al'amarin kamar da kuma musan kuna jin jina kuna jin daɗin al'amarin muna fahimta yadda za mu gyara ibadar mu wasu abubuwan ma an kaji ka ce to da da ba a wannan zai a ibada suke ya yanzu da ba bude filin fatawa ba al'umma can da yaya aini ibada take ni yasu to Allah ya samu da imani Allah ya karbi ibadar mu shi kuma malam Allah ya wata mana irin su Allah ya kara imani kara aini fahimta da kara lafiya da cikin iyaye jama'a da wannan nake cewa da shi malam Bakar muta da ya samu lokaci ya zo amsa mana kamar kullum nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار